yanzu dare ne na litinin 26 ga watan al-muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da tara ga watan disamba shekara ta 2012 a ci gaba da karatun littafin ashabar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na Ahmad Mustapha Faisal Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. A inda muke ƙarƙashin tarihin Sayyidina Abubakar, shi Abubakar ɗaya ne daga cikin manyan sahabbai na kusa da annabi. Abubakar yana daga sahun gaba daga cikin al'ummomin da manzan Allah ya fi amincewa da su a duniya. Abubakar yana daga waɗanda su ne suka ba da dukiyansu da rayuwansu da komi nasu akan a addinin musulunci. Wannan da shaidan mahalicinsu. kuma wakilin da Allah madaukin sarki ya aiko ya magana a madadin shi ya tabbatar da wannan nagartaccen aiki da su bakar suka yi Allah ya ƙara musu yarda abubakar ya ƙare rayuwa kaf manzan da Allah madaukin sarki ya turo yana mai yarda da shi Allahn da ya halice shi ya amince da shi abubakar ya ba da gudunmawa matuƙa na ganin wannan amana da allah Maɗaukin sarki ya danka wa annabi ya tabbatar da annabi ya isar da wannan amana ta hanyar ƙwazo da ƙoƙari da himma da ya tabbatar in ya yi wannan aiki da Allah maɗaukin sarki ya ɗora ma annabi to aikin zai iyu kuma abubakar ya yi duk abin da ake nema Allah ya ƙara mashi yarda manzan Allah ya rasu sayyidina abubakar ya zama shine khalifan annabi mun karanta abubuwa masu tarin yawa dangane da tarihin sayyidina abubakar a matsayin ɗan tsakurawa ne malan kawai yayi don yi tambihi to mun ga dacewan mu zo mu gabatar da wasu maganganu na tarihi da suke da alaka da shi sayyidina abubakar domin 'yan kunji-kunji 'yan gaza gani masu hassada da kushe da sharri da ƙage da yarfe da ɓatanci sun kai sun komo domin ɓatanci ga waɗancan tsarkakan bayi da Allah maɗaukin sarki ya haɗa su aminantaka da annabi mun gabatar da maganganu da yawa da kuma waɗanda su ne suka fi shahara wajen ruwayan ƙarerai suna bazawa a duniya domin cin mutuncin sahabban da shi annabi ya yarda da su da yardan da Allah ne ya masu to sai muka ga na daga abin da ake faɗi dangane da khalifancin abubakar to ana danganta cewa wai da shi abubakar ɗin da sayidina umar an hatta faruqul wara da abu ubaidata ibn al-jarrah aminu hazihil umma wai sun haɗu sun haɗa baki sun yi kokawa sun kwace masayidina Ali ibn Abi Talib khalifancin da wai shine ya cancanta da ya darab akan wannan jagoranci shine magadacewan a tattauna dangane da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fi ahadil khulafa'ir rashidin to wai shi sayyidina Ali da ake ta magana ake ta ƙirƙiran ƙarerai ana danganta mashi aka fake da inuwan shi ana cin mutuncin abokan shi aminan manzan Allah to wai sanda shi yake raye a lokacin khalifancin abubakar da Umar da Uthman to wai ya zauna a gida ne ko ko ya bar gari ne Koko yana raye yana hudda da kowa ba ruwan shi da ci gaba ko rashin ci gaban musulunci koko da shi ne aka tafi da al'umman addini da al'umma a wancan zamanin don bai kyautu kawai mutane masu hikit masu mugun nufi game da al'umma da addini suna faɗin maganganu na ƙarerayi a ce ba a bayyana ma al'umma annabi haƙiƙanin gaskiyan yadda al'amari yake ba domin mai raunin imani to sai wannan sai iya jan shi sai a waye gari bai fahimci haƙiƙanin yadda al'amari yake ba kamar yadda muka gabatar a shimfidan da muka karanto a tarihin tabari mala ya zanyano mana wasu daga cikin shika-shikan ƙarya da ƙarerai irin su abu mihnaf lot ibn yahaya to tarihi ya gaji haka za a ga an zo da hadisa ta gaskiya ƙwaya ɗaya to sai a juna mata kuma ƙarerai masoya na wannan don su ƙara ma abu armashi maƙiya ma suna yi to a wannan abin da za mu gabatar duk wata ruwaya da aka kawo saboda a kambama darajan abubakar da ɗaya daga cikin sahabban da 'yan shi'a ke ƙi to ko da wannan ruwayan za ta goyi bayan abin da muke so ne in ba ta tabbata ba za mu bayyana rashin tabbatuwanta don ita gaskiya ba ta neman ado in kaga ana cewa a yi ciku in gaga kana cewa a yi shafe-shafe a sa gazar da jambaki da jankumba da wane da wane to adam bai kai ba ne to sai a ƙoƙarin nemo 'yan ƙasashen waje sai zo sai su ciko to shi kenan to ai so ba sa neman wani ya yabe su kowane ne cin da Allah ya yabe su jama'a mun gano wannan da kyau ko to amma za a bayyana ma al'umma haƙiƙanin yadda gaskiya yake ni domin kai kada ka hallaka su dai tilka ummatun kada khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum su wasu al'umma ne da sun riga sun gabata abin da suka aikata wannan ya tattara gare su kuma abin da za ku aikata zai tattara ne zuwa gare ku sayyidina abubakar ya hau kan karaga garin rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa malam yake cewa falamma qa'ada abubakarin alal mimbar yayin da sayyidina abubakar ya zauna a kan mimbarin annabi wanda a jiya ba shi ke kan wannan mimbari ba jakadan Allah ne anzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ke kan wannan mimbarin da ɗimi-ɗimin tafiyan annabi zuwa ga mahalicin shi to sai abubakar ne ya hau kan mimbarin nazara fi wujuhil qawm mutane sun taru ga sunan fululu muhajirun da al'ansar ‘yan binni da ‘yan ƙauye kowa ya zo ya yi mubaya'a abubakar na kan mimbari sai ya duba mutane falam yara aliyan sai bai ga sai aliyu bin abi talibin ba fasa ala anuhu sai tambayi a'a ban ga aliyu ba yana ina faƙama unasun min ansar sai wasu mutane daga cikin mutanen madina samari haka sai suka miƙe Fa'a taubihi suka je suka samu aliyu a gida cewa khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya tambaye kana ina faƙala abubakarin sai abubakar ya ce ma aliyu bayan da ya iso Ibn ammi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kai ɗan baffan annabi wa hanatewa wa kuma kai sarkin shi ne aratta an ta shakka asal musulmi kana son ka keta sahun musulmi ne kowa ya mu baya kowa na nan kai baka nan me faru faƙala sai shi Ali ibn Abi Talibin ya ce, La ba ya khalifata Rasulallah. Ya ce, Ba wani damuwa ba wani abu ba ne na ya kai khalifan manzan Allah. Ali ya ce, Ya khalifata Rasulallah. fa baya ahu sai yi masa yadda na abubakar mu baya a sun malamiyar zubair bin al'awwam abubakar ya ƙara dubawa bai ga a zubairu ba da annabi ya ce li kulli nabiyin hawari kowane annabi yana da ɗan lele ɗan gani kashe shi ya ce wa hawariya a zubairu bin al'awwam ni na ɗan gani kashe nan to zubairu ne fasa ala anhu shi ma abubakar ya tambayi ina yake hatta ja'o bihi shi ma nan da nan aka je aka taho da shi cewa khalifan manzan Allah ya tambaye kana ina faƙala sai abubakar ya ce ma azubair a lokacin da ya iso ibn ammata rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kai ɗa ga gwaggon annabi sun mallam wa hawarihi sannan kuma kai haware ɗin shi ne ɗan gani kashenin shi aratta an ta shakka asal musulmi kana son ka keta sahun musulmi ka hargitsa su ka lalata tsarinsu abubuwansu ya tafi a hargitse a shagide ne ya faru faƙala mithla ƙaulihi shi ma ya faɗi kwatankwacin magana ali cewa la tathriba ya khalifata rasulallah wallahi ba wani abu ba ne. ban nufi haka ba kuma ba zan nufi haka ba ya kai khalifan manzan Allah fa baya ahu da sayyidina ali da azubair sai suka yi mashi mubaya'a yana daga cikin ƙarerai maƙaryata cewa ai har abubakar ya rasu sayyidina ali ibn abi talib da azubair ibn al wai ba su ma abubakar mubaya'a ba tambaya a nan abin da ya faru na yaƙan gida suna kallon harkan annabi zai ɓaci suke kwance don ba a ba su kujeran mulki ba kun gano wannan da kyau ku mani'uz zaka da ahlur ridda shikenan duk waɗannan su Ali suna kwanci a gida suna kallon su Abubakar suna gwagwarmaya suna faɗi tashi suna kwanci su ba ruwansu don ba da su ake ba don kawai ba su Allah ya ƙaddara a lauhul mahafuz cewa su ne khalifofi ba wannan ƙarya ce aka yi masu sai da na ali kun ji sun zo sun yi mubaya'a a aran da kowa ya mubaya'a su ma sun zama ɗaya daga cikin mabiya na gaskiya ga tsarin da Allah madaukin sarki ya umarci annabin shi da ya tsara za ka ji yin shiya suna cewa ai wai sahabbai sun yi radda za mu tattauna wannan maganar wai sun yi radda to da suka yi raddan suwa suka dawo da su addinin su ne suka yi radda kuma su ne suka yaƙi kansu kuma kun ce su ali sun naɗa hannunsu ne duk abin da ake yi a gwamnatin musulunci ba sa ciki wannan wani irin tufka da warwara ne sai ku je ku sami yara ko mutanen ƙauye cikin waɗanda ba su da kan gado sai ku gaya musu wannan wannan mala ya ce al'imam alhakimin naisa buri shi ya ruwaito wannan a cikin littafin shi al-mustadara ko al-sahihain a mujalladi na uku shafi na saba'in da shida da sunan al kubara ta al al-bai haƙi a mujalladi na takwas shafi na ɗari da arba'in da uku bi isnadaini sahihaini sun ruwaito da isnadai guda biyu kuma isnadan gaba ɗayansu ingantattu ne ko nan kaɗai aka tsaya ya isa sayyidina ali ibn abi talib da azubair ibn al a ran da kowa ya mubaya'a ga gwamnatin sayyidina abubakar a ranan ne suka yi mun fahimci wannan duk wanda ya ce ba haka ba ba su yi ba sai ya kawo maka ruwaya tabbatacciya ingantacciya da ingantaccen isnadi wanda aka yi mai binciken keke da keken da muka gabatar a baya don ba wai mai magana zai yi magana ne kawai a tafa mai ya tashi ya tafi ba a sai ya probin maganan da ya ambata domin yana habban manzan Allah ne karya musamman ya ce Ali ya cire hannun shi dangane da al'umma da addinin da annabi ya bari ba zai yi Ali ya haka ba wa ya yadullu ala ahamiyyati hadisi abi sa'id al-khudri bala yace yana daga abin da ke ƙara bayyana mahimmancin wannan hadisi na abu sa'id al-khudri as-sahih hadisi wanda ya zama ingantacce wanda babu ƙura a kan shi annal imam muslim ibn al-hajjaj sahib al-jami' as-sahih imam muslim wannan mai littafin sahihu muslim alladhi huwa asahhul kutub hadithiyya ba'da sahih al-bukhari wanda babu littafin da ya kai littafin shi inganci in dai ba na bukhari bane shi muslim da kanshi zahaba ila shaykhihi al-hafiz muhammad bin ishaq bin huzaima ya je wajen malamin shi babban mahaddacin hadithi muhammad bin ishaq bin huzaima sahibu sahih bin huzaima wanda shi yake da littafin na as-sahih na ibn khuzaima fasa'alahu an hadha al-hadith sai tambayi malamin shi dangane da wannan hadithi Daliban ilimi ku ji muslim ya kai mukamin da har ya rubuta aljami'u sahih ya kai martaban haka amma yana zuwa ya tambayi malamin shi wanda shi ma yana da littafi na as-sahih mai suna sahih ibn hibban ya mai tambaya dangane da ilimi dangane da hadithi yana zuwa ya al'imamul bukhari tambaya a matsayin shi na malamin shi ya ba waɗannan su ne ɗalibai na Allah waɗanda suka shirya za su yi ma'addinin Allah hidima ɗalibai masu mutunci waɗanda suka san ya kamata Allah maɗaukin sarki ya ɗauke su ya ɗaga su tare da yadda ya ɗaga malaman nasu domin Allah ya aiki da su gaba ɗaya abin mamaki muslim har ya ɗaran malamin shi ibn huzaima an fi ansan littafin muslim a kan ma na malamin nashi saboda tsarkin hali da kyakkyawan manufa da Allah maɗaukin sarki ya leƙa zuciyar ɗalibin ya gani tare da cewa malamin nashi shi ma mutumin kirki ne irin shi amma Allah maɗaukin sarki sai fifita wannan shi yasa ya zama wajibi ɗaliban ilimi ku tsarkake ku kuma ya kasance abin da kuke don Allah kuke yin shi duk abin da za ku yi mahalicinku na kallon ku kuma cewa ya kuli imalu fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minu ku yi aiki Allah zai ga aikin annabi zai ga aikin kuma mumine bayan Allah za su gani in ka ci a'a ai manzan Allah baya nan ai mumine za su gani a madadin manzan Allah kuma Allah madaukin sarki da yayi ku zai ga aikin naku ba wani abin da zai zama a ɓoye wanda ya yi don shi wanda yake da kyakkyawan manufa ta kwarai mai ikhlasi Allah yana kallon shi a yi. Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace faka lahu ibn khuzaima alhadith sai ibn khuzaima ya rubuta mai wannan hadisi tsab ya kofe mashi a rubuce wa qara'ahu alaihi kuma ya karanta mashi mun gane bayan ya rubuta mai kuma ya bi ya karanta mashi jama'a da alkur'ani da hadithi ne kadai ake malanta kuma da su kadai ake addinin musulunci duk wani abin da yake sai dai ya zama makarrabansu amma ba da su ake yi ba faƙalan muslim shekhi ibn huzaima sai muslim ya ce ma wannan malami nashi ibn huzaima hadhal hadis yusawi badana yanzu darajar wannan hadisi lalle ya inganta nauyin shi a duniyan inganci in an auna shi zai kai darajan dabban da ake yankawa domin ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala a wajen aikin hajji? Faƙala ibn Khuzaima, sai ibn Khuzaima ya ce, Hadal hadis la sawi badna fakat, ai wannan hadisi wa, ka danganta shi da badna, mala ya ce, naƙatun au bakara tun haru bi makka ko dai raƙuma ko saniya da ake yanka ta a makka mun gano wannan da kyau ko li'azmiha saboda girmanta mun gano wannan wadda kibanta summiyat badana ake ce mata badana sai abin da ya fi kowanne daraja da kima jama'a ke ɗauka ake zuwa a ba Allah ba karmajajje ba kaza ba kuma Allah ya ce layyana lallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanalu attaqwa minkum Allah ba jinin yake so ba Allah ba naman yake so ba me Allah ke so a wajen ku shine wayayi dan shi shi sai yana daga cikin baiwan da Allah maɗaukin sarki da ya kalli annabi Musa zuciyar shi dan Allah yake abubuwan yace kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibi turul aymani wa na jiya, muddin in kana son Allah ya matsar da kai dab da shi komi naka ya sa hannu a ciki kar komi naka ya wargaje ya watsi ya same ka da ikhlasi mun gano wannan da kyau ko ya same ka kai mutumin kirki ne ya same ka babu haƙƙin al'umma ɗamfara da kai hannunka ko bakinka annabi ya ce al-muslimu man salimal muslimuna biyadihi wa min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda musulmi suka kubuta daga sharrin hannun shi da kuma sharrin bakin shi in har musulmi bai kubuta daga wannan ba to akwai matsala ko mun gano wannan da kyau ku shi yasa wajibi ne malaman musulunci su tsayu wajen duk wanda ya zamanto yana da mugun nufi da mugun hali su bayyana mai gaskiya ya kokari ya gyara in suka ɓoye to Allah maɗaukin sarki ba zai bar su ba dole ne a fito fili a bayyana ma al'umma su zama mutanen kirki duk wani wanda yake da mugun hali a fito a bayyana ƙarara wannan ba gulma ba ne wajibi ne a bayyana masheto bai bari domin kada mutum ya rika satturi da sunan addini ya rika satturi cikin mutanen kirki a waye gari a bar shi har sai ma addinin musulunci da al'umma illa sannan daga ƙarshe sai kowa ce wai yana jin tsoron wai kar a bayyana ne a ce kuma an shakka asul muslim a barin wannan ƙwarƙwatan a cikin ka to dole ne nan gaba sai an warware ta don an sake kisan wajibi ne kana son Allah ya da kai sai ka cika wannan ka'idar ana ɗaukan mai girma ne a ba Allah kuma da ikhlasi ina fatan mun gane wannan da kyau yace a ba ma badana kaɗai ba innahu yusawi badara ai yana daidai da badaratul mal jakan kudi wannan ya ce kai sun fihi alfon buhu na kudi wanda akwai dinari dubu au ashiratul alafi dinar ko kuma akwai dinari dubu goma wa ma'ana annahu kandun thamin mala yana son ya bayyana ma ɗalibin shi muslim cewa ai wannan hadisin wata taska ce mai daraja wannan hadisi ku rike shi gam ko shi kaɗai mun karanta cewa sayyidina Ali ibn Abi Talibin ran da kowa ya mubaya'a ga sayyidina Abubakar a ranan yayi to wannan ya isa wa allaka ala hadal hadis ibn kathir rahimahullah babban malamin tafsiri malamin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ibn kathir Allah ya ji kanshi yayi ta'aliki akan wannan hadisi faƙali ya ce haza isnadun sahihun mahfuzun ya ce wannan hadisi ingantacce ne kuma an kiyaye shi tsaf hadisi ne wanda babu wani ƙura a kan shi wa fihi fa'idatun jalila ibn kathir ya ce a cikin wannan ruwaya akwai fa'ida mai darajan gaske wa hiya mubaya'atu ali ibn abi talibin shine sayyidina ali ya zo yayi mubaya'a In imma fi awwali yaumin ko dai ya zamanto a ranar da kowa ya yi baya'a, Kun gano wannan domin akwai mu baya'a na farko da aka yi a sakifatu bani sa'ida. Ko dai a wannan ranar, au fili yaumi thani minal wafati ko kuma a rana na biyu na rasuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama. Wa haƙƙun Malam Ibn Kathir ya ce wannan haƙiƙanin gaskiya kenan. Fa inna Ali ibn Abi Talib lam yufariq as-Siddiq. Sayyidina Abubakar Aliyu bai taɓa rabuwa da shi ba. Kullum tun da aka san sa tintini bai taɓa rabuwa da shi ba shine mulazamatu dhilli li sahibihi. Kullum a tare suke ba wani abu na duniya da ya taɓa raba su. Fi waqatin min al a kowane lokaci daga cikin lokuta suna nan tare walam kafe an salatin mina as-salawati bai taɓa yankewa daga wani sallah daga cikin salloli da ake yi kamar yadda 'yan shiya ke karya cewa wai aliyu wai bai ƙara zuwa sallah ba wai cin da ba a bashi khalifanci ba yana nan yana fushi sallah ma gaba ɗin sai dai na zuwa ko mun gano wannan da kyau ku ce ƙarya suke yi karanta littafin albidaya wani haya a mujalladi na biyar shafi na 239 wa ya ta habe bin abi thabit haythu qala kana Aliyu muna abi talibin fi baitihi wancan ruwayan da waɗannan bayanan sun isa wannan wasu wata ruwaya ce da za a kawo domin ta ƙarfafu wancan amma ita akwai ɗan tangarɗa a cikinta kun gano wannan da kyau ku mala ya kawo wannan ruwayan ne domin ya zamanto wancan ta mara mata baya bayan ta miki a wannan ruwaya cewa ali yana gidan shi ne fa'atahu rajulun sai wani ya zo mashi faƙala lahu ya ce kada jalasa abubakar lilbai'a sai da na abubakar na can masallaci ya zauna domin mu baya'a fakharaja aliyun ilal masjidi fi kamisin lahu sai sayyidina ali ya fito ya tinkaro masallaci riga ce kaɗai ke saye a wuyan shi ma alaihi izarun ko kwarjalle bai ɗauro ba wala rida bai yafa mayafi ba wa huwa muta'ajjilun ya cikin gaugawa karahata an yabtiya alal bai'a yana kyaman karye jinkiri bai zo yayi mubaya'a da wuri ba fa baya ababakarin ya zo yi masayid na abubakar mu baya'a fin majalasa sannan ya zauna wa ba'atha ila rida'ihi faja'u bihi sai ya aika ya ce aje a zo mai da mayafin shi aka je aka ɗauko mashi falabisahu fawqa qamisahu sai ya sanya wannan mayafi a saman wannan riga nashi sai dai wannan ruwaya kamar da na ambata al'imamu tabari ya ruwaito ta a jiz'i na uku shafi na ɗari biyu da bakwai wal'athar athar mursalun da ya ce wannan atharin illan shi na farko mursali ne wa fil isnad saif bin umar matrukun a cikin tsakiyar isnadin shi kuma akwai wani mai suna saif dan umar matrukul hadith wa Abdul aziz bin sima bin siha ko bin siya sadokun ya tashayya'u kuma a cikin isnadin shi akwai wani mai suna siyah mutumin kirki ne a mu'amalan yau da kullum amma akwai jinin shi an ci tare da shi tare da yaro ya tofa abin da zai kara ƙarfafa abin da muke so ne amma mu ba ma son a yi mana ciko da abin da bai tabbata ba kenan wanda ma ya goye bayan mu sai mun bincike shi in bai tabbata ba za mu watsi da shi ballantana wanda ka kawo na banza sai an bincika shi ina fatan mun gano wannan da kyau mu ba ma son ai mana kwalliya da rigar sata karanta taqrib dan gane da tarihin wannan a lambar tarjama ta 357 wa qala sa'ala amr ibn harith sa'id bun zaid radiyallahu anhu fa qala lahu mata buya abubakarin ya ce yaushe ake ma abubakar mu baya ƙalar sa'id sai sa'id ya ce yawman mata rasulullah a ranan da manzan Allah ya rasu a ranan kowa ya mu baya karihal na an yabqu da yomin. musulmi sun kyamaci su zauna wani bangare na yini walai su fi jama'a a waye gari ba sa tattara sun dunkule maɗaurinsa ɗaya a ce wane ya bangale daga gayyen jama'a sun koma gefe ballantana hadithin annabi ya ce su da ya ce man shazza shizzatin nari duk wanda ya ware kanshi ko aka samu wasu gayyen banza sun ware kansu su ba za su shiga cikin gayyen jama'a ba annabi ya ce wannan gayyen yan wuta ne to sabon manzan Allah ba su yadda da zama daga cikin wannan ba shi sa ranan da kowa ya yi mubaya'a to ranar ne su Ali ibn Abi Talibin da su Zubair da kowa ma ya je mu baya'a ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace qala yace hal khalafa ahadun ababakar aka tambaye shi aka ce shin akwai wani wanda ya saba ma abubakar bai je mu baya'an ba qala sa'id sai sa'id yace la babu lam yukhalif illa murtad duk wanda kaga bai zo yayi mubaya'a ba a ranan nan to cikin wanda suka yarda ne mun gano wannan da kyau auka da an yartadda ko kuma dama akwai marat cuta a ran shi bai tsaya ma addinin kyan ba dama yana rawa kasa akwai wanda dama su suna addinin ne dan abin da suke sa ransu samu na duniya to su akwai cuta a ransu kun gano wannan da kyau ku to shine sai waɗannan su ma ba su yi mubaya'a ba wa qad anqadha al-ansar sai ce sai dai Allah ya kiyaye mutanen Madina kaf mun gano wannan da kyau ku fajama'ahum alaihi wa baya'uhu Allah ya tattaro ma Abubakar su gaba ɗaya sun zo sun yi mubaya'a kuma sun bi ba tare da wani cikinsu ya sha gide daga hanya ta kware ba. Ƙala mai tambaya yace ce, hal qa'ada ahadun muhajiri muhajirin an bai'atihi akwai wanda daga cikin muhajirai wanda da su aka faro harkan na farko wanda da su aka gina komi aka yi harka aka yi gwagwarmaya tare wanda ya ja da baya daga mubaya'a bai fito ba ya zaman shi qala sa'idun sai sa'id ya ce la babu laqad tataba al muhajiruna ala bai'atihi ai wajen mu baya a in ka dogon layin da muhajirai suka yi abin gunun ban sha'awa ne kun gano wannan da kyau ku ka ji ruwaya da tambayoyin da aka yi mai ka karanta tarihin tabari a mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da bakwai sai dai mala ya ce isnadul khabar isnadun wannan labari na tabari da ifun undur khilafatu abi bakar siddiq na abdulaziz suleiman shafi na 66 ina fatan mun gano wannan da kyau kowa ya mu baya ruwa ya tabbata kowa ya yi yana daga abinci abin da ke tabbatar maka da kowa ya yi abubakar ya iya yakan waɗanda suka hana zakka ya iya yakan waɗanda ya iya yakan muguwar rundunar musailama ya iya tura wancan jeshi osama saboda haka kowa ya mu baya ko nan kaɗai aka tsaya ba tare da an kwaso ruwayoyi waɗanda sun tabbata da waɗanda ba su tabbata ba a cakuɗa wannan yana nuna gaskiya al'amari mala ya ka waɗannan ruwayoyi guda biyu ne sau da waɗannan aka haɗa su da wancan to za su miƙe in ka san harka na hadithi to za a iya gaya maka haka Allah ya sa mu dace wa kana mimma qala ali radiyallahu anhu libni a kuwa akwai wani ibnu kuwa wa qais bin Ubbad hinama kadimal basara waɗannan wasu mutum biyu ne suka zo daga basara wajen Ali shine na Ali ya miƙe masa jawabi wasu alahu an masirihi suka tambaye to yanzu yi makoma wani mataki za mu ɗauka cin daga wannan abin yanzu ya riga ya faru ba kai ne khalifa ba ga wanda ya zama khalifa to yanzu kawai za mu sa ido ne ba wani ɗan haraka da za a ɗan motsa a yi mun gano wannan da kyau ku kala sai ya ce lauka na indi minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahad ce da akwai wani alkawari da manzan Allah ya yi min cewa ni zan zama khalifa fi zalika dangane da gudanar da wannan al'amari mata taraktu aka bani tamim da ban bar ɗan ɗan uwan banu tamim marratan ko da kiftawa da bismillah ba wa Umar bin al-Khattab kuma da bambar Umar dan Khattab ko da kiftawa da bismillah ya koma ni ala minbarihi wanda za tsaya kan mimbarin annabi ba da akwai wani alkawari ko wani hadisi ko wani jawabi da annabi ya taɓa ya cewa ni ne zan hau in jagoranci wannan al'amari to wallahi ba zan yi ƙasa a gwiwa in wani ya hau kan wannan mu ba zai yiwu ba ali ga danga kusan yaƙi Alkhaidara. ina fatan mun gano wannan da kyau sai ce walaƙatar tuhuma yace zan yaƙe su walau lam ajid illa burdi haza ya ce. kai da ban samu makamin yaƙin ba sai mayafin nan nawa zan riƙe shi ai maya kaji ali kenan walakin na rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ali ya ce sai dai fa kusan shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yaqtul qatlan mun gano wannan da kyau ko walam yamut fuj'atan annabi ba a kashe shi aka yi kisan gilla ba kuma annabi ba mutuwan fuju'a yayi ba makasa fi maradihi ayyaman annabi ya zauna cikin rashin lafiyan shi kwana da kwanaki walayaliya ya atihil mu'azzin ladan zai kira sallah ya zo ya samu annabi fa yi uzanahu bis salati ya gaya mai lokacin sallah ya yi fa ya amur ababakarin fa salli bin nas sai annabi ce ku je ku ce abubakar ya mutane sallah wa huwa ya rama kani annabi yana nan a gida ɗaya miki ya san matsayi na amma bai ce in yi ba sai ya ce a ji a ce mawana wane ya yi ba ba sau ɗaya abubakar ya limanci zamanin annabi ba wala kada arattum imra'a wala kada aradat imra'atun min nisa'ihi Ali ya ce kasan wata mace daga cikin matan shi ta yi nufin an tasrifahu an abi bakarin ta hana shi ya sa abubakar limancin fa'a ba ya ƙi wagadiba ya fushi wa ƙala ya ce an tunna sawahiba yusuf kuma ƙude wajen makirci matan nan ku ne ‘yan uwan yusuf muro ababakarin yusallibin nas na ce ne ku umarci abubakar ya mutane sallah falamma qabadallahu nabiyahu yayin da Allah ya ɗauki ran annabin shi wa na fi umurina muka tsaya muka dubi al'amarinmu da kyau faktarna na sai muka zaɓan mu abin da zai inganta duniyar mu marradiyahu nabiyallahi lidinina wanda Allah maɗaukakin sarki ya sa annabin shi ya yarda mana ya zaɓan mana dangane da al'amarin addininmu don jama'a addini ke gaba duniya ke biye a baya waɗanda suke 'yan duniya ne waɗanda suke bautan Allah ala harafin su ne waɗanda duniyansu ne ke jagorancin addini wa min minhum yalmi zuka fi sadakat, fa in min ha radu wa in lam min ha idahum yaskhatuna su ne waɗanda duniyan suke jagorantar addinin ‘yan abin da muka samu to shi zai natsar da mu mai addini in ko ba ba an ba mun dumurmusa ba to ko za a ji ɓatanci da sharri na kewaya ko ina wa kanatis salatu aslul islam yace kun ga sallah wannan ita ce asalin musulunci wa hiya a'zamul umur kuma ita ce al'amari mafi girma gaba ɗaya duk mutumin da ka ga yana masalla yanga yana masalla wulaƙanci yana ƙoƙarin tunzara mutane su yi sallah da jawabi da jagoranci na shugaba a akan sallah tawaye ba mutumin kirki ba ne so yake ya karya sallah so yake ya rusa addinin musulunci wannan kai watsi da shi bayan duniya duk wanda ya raka wannan gayyan ba zai kai labari ba mun gano wannan da kyau ko saboda abin farko da Allah zai fara hisabi a kai ranar kiyama sallah ce ba zai taba bari jama'a ruguza al'amarin sallah ba sai ce wa ƙiwamin wa ƙiwamin kuma sallah ita ce abin da ke tsaye da addini fa baya ana ababakarin ali ya ce sai muka yi ma abubakar mu a wa kana lidhalika ahalan saboda abubakar ne ya cancanta mun gano wannan da kyau ko walam yaktalif alaihi min nasnani cikin mu gaba ɗaya ba a samu mutum biyu wanda suka saba ma abubakar suka ja baya ba ballantana a riga kawo rahoton 'yan kunji-kunji cewa wane ya ce babu wannan kwata-kwata walam ba'adu na ala ba'adun babu wani wanda ya zo ya shaidan sashi makan sashi dangane da wani al'amari na ja baya da wani ha'inci da wani munafinci da tsegumi dangane da abin da ya shafi jagorancin abubakar jama waɗannan su ne musulmi na ƙwarai da Allah ya ce mai koyi da su mun gano wannan da kyau ko duk wani wanda zai shigo da wani ɓatanci da salo irin abin da aka yi na ƙoƙarin daƙile tafiyar annabi jama ku sa ido da kyau kuma ku turgude tafiyar mala ya ce walam naktaɗe minhum albara'a sannan babu wani wanda muka taɓa samu ya kawo wani abu na tawaye da nuna shi bai yadda ba ko bai amince ba malin ya ce fa'adaitu ila abi bakarin haƙƙahu tun wani haƙƙi na biyayya da girmamawa na ba abubakar shi wa a arabtu a ta'atahu kuma neme biyayya da sai da abubakar ya gamsu cewa neme biyayya ne a fai da ɓoye wa ga gazautu ma'ahu fi junudihi kuma duk wani yaƙi da abubakar ya je ina cikin rundunan da aka je wannan yaƙin wa kuntu akhizun idza a'tani in ya ɗauko kyauta ya ban ina karɓa a gwamnatin ina cin kyautan gwamnatin abubakar wa agzu idza agazani in ya tura ni in jagoranci runduna to kuma ina bi ina zuwa in yi wannan aiki da ya ɗaura min wa adrubu bayna yadayhi kuma ina zama in yi duka a gaban abubakar alhudud bi sauti in aka yi laifi na haddi ya yanke hukunci to ina sa bulala in zartar da wannan hukuncin da shugabana abubakar ya zartar mun gano wannan da kyau ku karanta littafin tarihul islam ahadul khilafatul rashida a shafi na 389 Malam ya ce bi isnadin da'ifin khilafata abubakar na siddiq abdulaziz suleiman a shafi na 65 ina fatan mun gano wannan da kyau wa kana mimma qala fi khutbatihi ala mimbarin kufa yana daga cikin jawabin da sayyidina ali yayi a lokacin da yawa kan mimbari a kufa fi sana'ihi ala abubakarin wa umar cikin irin yaban da ya da na abubakar da umar ya ce fa'ata al-muslimun al-bai'a ta'i'ina halifancin abubakar da umar musulmi sun zo sun yi mu mubaya'a ne cikin suna so da daɗin rai fakana awwala man sabaka fi zalika min da abdulmuttalib cikin ‘ya'yan abdulmuttalib wanda ya riga kowa zuwa yi mu mubaya'a ga wannan gwamnatin na abubakar da umar ali ya ce ana ni ne karanta wannan bayani a cikin uzdul gaba jiz'i na mujalladi na hudu shafi na 166 zuwa na 167 khilafatu abubakarin karanta wannan littafi a shafi na 66 kaddara babu wani ruwaya gaba ɗaya sai wannan a kufa a dandazan mabiyan shi bayan rasuwan abubakar da umar ya miƙe wannan jawabi sanda yake khalifa jama'a ita gaskiya ko za ka faɗe ta ne a gaban masoyi da maki ita gaskiya Allah ne ke goyon bayanta ba mutane ba ba a fahimtar gaskiya da yawan mabiya ana fahimtar gaskiya ne a matsayi ta ce gaskiya da dalilan da za a iya kare wannan gaskiya ina fatan mun gano wannan da kyau to malam zai fara kwararo maka ruwayoyi ingantattu waɗanda suka tabbatar da cewa sayyidina ali ibn abi talibin yayi mubaya'a da shi aka ci gwamnati da shi aka yi komi babu wani abu kwaya ɗaya wanda ya taɓa wakana a cikin gwamnatin saidina abubakar ba tare da saidina ali ibn abi talibin aka yi shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda yake nuna cewa ai shi saidina ali ya koma ya ja tinga wai ba da shi aka yi ba bai san wane ne sayyidina ali ba kuma kokari yake ya nuna cewa saidina ali bai da damuwa da damuwan ci gaba ko ci bayan addinin musulunci wannan sharri ne ga duk wanda ya faɗa haka yake kokarin yi masa yadda na ali ali ya barranta daga wannan abu Allah ya shiryar da mu fasbanaka allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum